daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. To a jerin shirye-shiryen namu na wannan safiyar ta Talata akwai mu dauke da labaran duniya kamar kullum muna kuma dauke da sharhin bayan labaran muna dauke da shirin na kokun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana muna kuma dauke da shirin na duniyar mu a yau. da ke haska fitilar sa kan lamuran da ke faruwa a duniya na musamman a yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya akwai kuma dauke da shirin nan na amsoshin akida to waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe nan da 'yan ɗakikoki masu zuwa lokaci ne da za a ji labaran duniya da ɗumi su. To a kanin labarin za a cewa shugaban kasar Rasha Vladimir Putin da takwaransa na Iran masu rufe cikin sun tattauna kan halin da ake ciki a baya-bayan nan a kasar Siriya. To masu sauraro ga kanin labarin. kamar yadda na ambata shugaban kasar rasha vladimir putin da takwarar na iran masu rufe zaskiyan sun tattauna kan halin da ake ciki a baya-bayan nan a kasar syria hoton hukunta mai laifuka ta duniya icc ta soki amurka kan yi mata barazana da kasar london a harkokinta kasar kanada ta ayyana kungiyar 'yan husi a kasar yemen a matsayin ta 'yan ta'adda Tun ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Gadas. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin da takwaransa na Iran masu zaskiyan sun tattauna kan halin da ake ciki a baya-bayan nan a kasar Siriya. Shugabannin biyu sun ji da muhimmancin haɗa kai tare da shigar da kasar Turkiyya cikin tsarin Astana don warware halin da ake ciki a Siriyar. Ofishin shugaban kasar Rasha ya sanar da tuntubar shugabannin Rasha da na Iran. a cikin wata sanarwar manema labarai ta gaggawa ta kamfanin lancin labaran sputnik ya rawaito daga wata sanarwa da fadar shugaban kasar rasha ta fitar tana bayyana cewa putin da pezeshkian sun tattauna batutuwa da suka shafi ci gaban haɗin gwiwa tsakanin rasha da kuma iran a fannoni daban-daban tun da farko dama shugaban kasar ta iran a jiya litinin ya tattauna da wato ya ce tehran a shirye take ta inganta haɗin gwiwa da kasar syria domin shawo kan rikicin da ke ci gaba da addabar kasar ta larabawa sakamakon sake bullar ta'addanci a wata tattaunawa ta wayar tarho da shugaba bashar al-assad na siriya pezeshkian ya ce iran na sa ido sosai kan abubuwan da ke faruwa a siriyar mun yi imanin cewa siriya za ta sake yin nasara kan makirce-makircen sahayoniya kuma muna kara jaddada goyon bayanmu ga gwamnati da al'ummar siriya don cimma wannan manufa Shugabar kotun hukunta mai laifuka ta duniya ICC ta soki Amurka kan yi wa kotun ƙasar Landa a bincike da take yi tare da yi mata barazana ga yi wa alkalanta barazana. Shugabar kotun Tomoko Akan ta shaida wa wakilan ƙasashe mambobin kotun su 124 a birnin Hague da cewa kotun na fuskantar matakan tilastawa barazana matsin lamba da ayyukan zagon ƙasa. Akan ta yi sokaci ne kan kalaman da majalisar da tawon Amurka ko kuma kalaman da ɗan majalisar dattawan amurka lindsey graham wanda ya kira kotun hukunta mai laifuka ta ƙasa da ƙasa a matsayin abin dariya mai haɗari tare da yin kira ga majalisar dokokin amurka da ta sanya wa mai shigar da ƙararta takunkumi a baya graham ya faɗa wa wato tashar talabijin ta fox news cewa ina gaya wa ƙawayen amurka kanada ingila jamus da faransa cewa idan suka taimaka wa kotun hukunta mai laifuka ta duniya amurka ma za ta saka musu takunkumi a baya bayan nan ne dai kotun hukunta mai laifukan ta duniya wato icc ko kuma cpe ta bayar da samacin kame firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan yakin gwamnatin kasar yab galan kan aikata laifukan yaki a gaza kasashen duniya da dama sun yi marhabin da hukuncin kotun kuma da yawa sun sanar da cewa za su aiwatar da hukuncin tare da kama Netanyahu da galan da zarar sun sanya kafa a kasashen su. Yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman da kuma shugaban kasar Faransa sun tattauna kokarin diplomasiya na tabbatar da tsakaita buɗe wuta tsakanin Isra'ila da kuma Lebanon a cewar wata sanarwa daga ofishin Macron. Babban burin shugaban kasar da kuma yarima mai jiran gado shi ne samar da tsakaita wuta ba tare da bata lokaci ba a Gaza domin kubutar da dukkanin waɗanda aka yi garkuwa da su don da kare fararen hula ta hanyar isar da kayayyakin jin kai da kuma ba da gudunmawa wajen nemo mafita ta siyasa in shi sanarwar bangarorin sun kuma yi kira da a gudanar da zaben shugaban kasa a kasar lebanon domin haɗa kan 'yan kasar tare da aiwatar da sauye-sauyen da suka waje ba don tabbatar da zaman lafiya da tsaron kasar majalisar dokokin kasar lebanon za ta yi taro domin zaben shugaban kasa a ranar ga watan janairun shekarar 2025 mai shirin kamawa kamar yadda kakakin majalisar nabi berih ya sanar a makon da ya gabata sama da watanni sha biyu bayan yunkurin karshe na zaben shugaban kasar ya cutara to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga birnin tehran a gini an ayyana zaman makoki na kwanaki uku biyu bayan turmutsutsin da ya yi sanadin wato ajalin gwamman mutane a filin wasan kwallon kafa na yankin inzere kore kazamin turmutsun ya faru ne a ranar lahadi a filin wasa na ranar uku ga watan afrilu yayin wasan karshe na gasar kwallon kafa da aka shirya domin nuna goyon baya ga shugaban rukun kwarya mamadu dumbiya gwamnati ta ba da sanarwar mutuwar mutane 56 na wucin gadi wasu bayanai na daban sun ce mutane fiye da ne suka rasa rayukansu yayin da gwamnati suka jikata bayan wani rikici da ya barke ranar lahadin yayin gasar kwallon kafa a kudu maso gabashin kasar rikicin ya barke ne bayan da magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta lab sun ki amincewa da kwallon da kungiyar inzere kore ta zura musu lamarin da ya kai ga taho gama a inzekore birni na biyu mafi girma a kasar wanda ke da nisan kilomita kusan 570 daga konakiri babban birnin kasar a cewar jaridar media gine hukumomin kasar dai sun ce suna gudanar da bincike kan lamarin da kuma irin barna da hasarar rayukan da aka samu gwamnatin canada ta sanya kungiyar ansarullah da aka fi sani da ta 'yan husi a kasar yemen a matsayin ta 'yan ta'adda wani mataki da tuni masana suka fara bayyana shi a wani sabon yunkuri na nuna adawa da kungiyoyin 'yan gwagwarmaya da ke yaƙi da ta'addanci a faɗin yankin yammacin asiya kanada dai na mai adawa da matakan da 'yan husi na yemen ke ɗauka na goyon bayan al'ummar falastinu da ke fuskantar zaluncin isra'ila ministan tsaron jama'a na kanada dominic leblanc ya sanar a ranar litinin cewa matakin yana ba da gudunmawa ga ƙoƙarinmu na yaƙi da ta'addanci a duniya da kuma daidaita kanada da ƙawayenmu ya zargi ansarula da aikata ayyukan tsoron ra'ayi da ta'addanci yana mai cewa za mu ci gaba da ɗaukar matakan daƙile yaɗuwar waɗannan ayyukan a duniya da kuma daƙile barazana ga kanada 'yan ƙasarta da muradunta a duniya sanarwar ta ƙara da cewa ansarullah na da alaƙa ta kud da kud da dakarun kare junju halin musulunci na al da kuma na Hezbollah sannan ta yi nuni da ayyukan kyamar Isra'ila da kungiyar ke yi wanda ke nuna hararen da take kai wa jiragen ruwa na Isra'ila da kuma jiragen da take kai kai jiragen da ke kai kayayyaki da suka hada da na soji ga gwamnatin Isra'ila Ansarullah dai na neman hanyoyin dakile da tattalin arzikin Tel Aviv don dakatar da yakin da take yi na kisan kare dangi a zirin Gaza tun a watan Oktoba shekarar 2023 wanda ya zuwa yanzu ya laƙume rayukan falastinawa akalla 44,466 galibi mata da kuma ƙananan yara to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tumarilla masu sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu shiga a taskar muta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da sharhin bayan labarai. Masu sauraro za ku saurari sharhin bayan labaru wanda zai tsokaci akan furcin shugabannin jamhuriyar musanci ta idan daga da wajabcin kare ƙasar Siriya daga 'yan ta'adda. ni ne mushtaba adam zan karanto muku sharhin shugaban ƙasar iran mas'ud fizishkiyan wanda ya tattauna ta wayar tarho da firaministan ƙasar iraki muhammad shiya a sudani ya jaddada cewa wajibi ne a kare dukkanin ƙasar siriya a matsayin dunkulalliyar ƙasa guda ɗaya a ranar lahan da ta gabata ne dai aka yi tattaunawa ta wayar tarho a tsakanin shugabannin gwamnatocin ƙasashen na iran da iraki inda suka tattauna kan kai da komowar 'yan ta'adda a arewacin ƙasar syria shugaban ƙasar na iran masu pezeshkian ya kuma bayyana cewa iran a shirye take ta yi aiki da dukkanin ƙasashen musulmi domin ƙalubalanta 'yan ta'adda saboda tabbatar da tsaro a cikin wannan yankin shi kuwa firaministan ƙasar ta iraki muhammad shia sudani cewa akwai damuwa akan yadda aka samu taɓarɓarewar harkokin tsaro a arewacin ƙasar syria ya kuma ce 'yan sahiyoniya ne suka motsa 'yan ta'addar domin hargitsa tsaron yankin da kuma tarwatsa ƙasar syria a dalilin haka matakin diplomasiya na ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ya zama wajibi saboda hana 'yan ta'addar hargitsa zaman lafiya a wannan yankin a gefe ɗaya a yau litinin ministan harkokin wajen iran said abbas arakci wanda ya ziyarci ƙasar turkiya ya bayyana cewa iran da sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya suna a tare da syria suna kuma goyon bayanta wajen ƙalubalantar 'yan ta'adda kuma ya ce mun yi tarayya da ƙasar turkiya wajen nuna damuwa a kan abin da yake faruwa a can ƙasar ta syria arakci wanda ya gabatar da taron manema labaru tare da takwaransa na ƙasar turkiya hakan fidan a birnin ankara ya bayyana yadda ɓangarorin biyu suka tattauna abubuwan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa ta siriya dama dai a ranar lahadi ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ɗin abbas arakci ya isa birnin damascus inda ya gana da shugaba bashar al-assad kuma ɓangarorin biyu sun tattauna halin da ake ciki a arewacin ƙasar siriya ne inda 'yan ta'adda suka shiga wasu birane da ke wannan yanki hakanan kuma ministan harkokin wajen na iran ya jaddada matsayar jamhuriyar musulunci ta iran na kasantuwa a tare da gwamnatin siriya domin daƙile makircin makiya da tabbatar da tsaro a cikin wannan yankin kamar yadda ya ɗora wa amurka da kuma haramtacciyar kasar isra'ila alhakin abin da yake faruwa a wannan bangare na kasar syria ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata uku ga watan Disamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da biyu ga watan Jumada Thani na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan Disamban shekara ta 1984 aka samu tsayarar iskar gas mai guba na MIC daga cikin wani kamfani mai suna Union Carbide a garin Bhopal na kasar India. da kuma ya uku ne cikin dare kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane a birnin kamfanin mallakin kasar amurka ne da wasu mutane na kasar indiya tsayayyar gas ɗin dai ta uku ne sakamakon sakaci daga bangaren masu shugabancin wannan kamfani an da ya kesa cewa kimanin mutane dubu ashirin da biyar ne dai suka rasa rayukansu sakamakon tsayayyar iskar gas ɗin masu ko kun san cewa shekaru 140 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan disamban shekara ta 1884 aka haifi ɗan siyasa kuma masanin falsafa Rajendra Prasad a wani ƙauye wanda ke cikin jihar Bihar a ƙasar India. Duk cewa dai an haife shi ne a cikin iyalai marasa galihu, amma ya yi ƙoƙari ya ci gaba da karatu har sai da ya samu digiri na uku. A lokacin gwagwarmar neman 'yancin kan ƙasar India ya taka gagarumar rawa wajen nuna ƙiyayya ga tsarin mulkin mallaka na Turan Birtaniya a kan ƙasar India. ya kasance abokin gwagwarmayar mahatima gandhi inda kuma suka yi ta faɗi shi tare da shi hakanan kuma an zaɓi rajanda a matsayin shugaban jam'iyyar congress lokuta daban-daban bayan samun 'yancin kai da kuma tabbatar da tsarin jamhuriya a ƙasar india an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 1950 masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar uku ga watan disamba ranar da aka ware domin tunawa da mutane nakasassu da masu tawaya a jikinsu a duniya a lokacin gudanar da zaman shekara-shekara na babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 37 ne a cikin shekara ta 1983 aka sanya wannan rana ta zama ranar tunawa da nakasassu ta masu tawaya a jikinsu a duniya domin ba su kulawa ta musamman da kuma taimaka masu a dukkanin bangarorin da suke bukatar taimako a cikin rayuwarsu ta zamantakewa da kuma sauran harkokinsu na yau da kullum. masu saurare ko san cewa shekaru 112 da suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan disamban shekara ta 1912 turkawan daular usmaniya suka sha kashi a yakin balkan wanda hakan ya zama masomin fara ficewarsu daga nahiyar turai a tsakanin shekara ta 1871 zuwa farkon yakin duniya na farko abubuwa sun faru a yankin balkan wanda za a iya ɗaukar su a matsayin tushen yakin duniya na farko a karni na ashirin bayan da dalar usmaniya ta amince da mika bosnia da herzegovina ga austria matakar austria ba ta goyi bayan yancin kan bulgaria ba rasha ta yi ruwa ta yi tsaki domin ganin cewa bulgaria ta samu yancin kai da kuma shigar da tsibirin kreti a cikin girka waɗannan abubuwa duka sun sanya an shiga cikin wani matsanancin yanayi a yankin balkan a ranar 28 ga watan agustan shekara ta 1912 yankin black mountain ya shalanta yaƙi a kan gwamnatin dolar usmaniya yayin da bulgaria sabiya da girka suka goyi bayan hakan sama da sojoji 700,000 ne na amurka suka fuskanci sojojin turkiya fiye da 300,000 a lokacin da aka yi amfani da jiragen sama a karan farko wajen kaddamar da yaƙi inda sojojin ƙawance suka nausa har zuwa kofar birnin istanbul da ƙarshe dai wannan yaƙi ya ƙare da fatattakar dolar usmaniya a ranar 3 ga watan shekara ta 1912 wanda kuma ya sa gwamnatin usmaniya ta yi asarar kasashe wanda take mame da su a nahiyar turai da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata rana irin ta yau goma sha uku ga watan azar na shekara ta da casa'in hijira shamsiya hukumomin soja a ƙasar iran suka sanar da kwace wani jirgin sama mara matuki na amurka rq-170 a gabashin ƙasar ta iran wannan jirgi dai ya taso ne daga sansanin sojan amurka wanda yake kasar afghanistan ya fada tarkon sojojin iran waɗanda suka yi masa kwantan bauna bayan da ya shigo da tazara da ta kai zurfin kilomita 200 a cikin kasar ta iran wannan jirgi yana daga cikin manyan jiragen yaƙi marasa matuƙa na leƙen asiri na zamani wanda amurka ta kera wanda kuma hukumar leƙen asiri ta amurka cia take yin amfani da shi domin gudanar da ayyukanta na leƙen asiri a cikin ƙasashen yankin don haka jamhuriyar musulunci ta iran ta hanyar kwace wannan jirgi na sirri ta nuna kwarewarta a fagen yaƙi ta hanyoyi na zamani sannan kuma hakan ya baiwa masana na ƙasar amurka mamaki matuka domin kuwa shine karan farko wanda wani abu makamancin haka ya faru inda iran ɗin ta yi amfani da wasu hanyoyi na rada wajen sauko da jirgin ƙasa ba tare da ya samu wata matsala ba kuma ta kwance shi baki ɗaya tare da cire dukkanin bayanan da yana ɗaya a cikinsa. sa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 ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma tsohon babban hafsan hafsoshin sojojin mamayar yahudawan sahayuniya mushe ya alon ya yi ne cewa kashe-kashen rayukan Falasinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a arewacin gaza ƙoƙari ne na neman shafe wata al'umma daga kandoran ƙasa da irin sukar da furcin ya fuskanta a tsakanin yahudawan sahayuniya. da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kalaman da tsohon ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma tsohon babban hafsan hafsoshin sojojin mamayar yahudawan sahayoniya mushe alon ya yi cewa gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila tana gudanar da kisan neman shafe wata ƙabila daga kan doron ƙasa a shiyar arewacin gaza sakamakon munanan hare-haren wuce gona da iri da sojojin yahudawan sahiyoniya suke kaiwa kan yankin wannan faɗin gaskiya ya fuskanci mummunan martani daga mahukuntan yahudawan sahiyoniya 'yan mamaya ministan harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila gideon sa'ir ya bayyana kalaman na ya'alon a matsayin rashin hankali da kuskure yana mai cewa hakan yana ɓata sunan haramtacciyar ƙasar isra'ila don haka ya yi kira ga ya'alon da ya janye furucin nasa cikin hanzari a nasa ɓangaren ministan tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila mai tsatsauran ra'ayi etamar bin gafir ya soki kalaman Alon inda ya yi kira kan ƙarin ƙuntatawa Falasinawa da mayar da su 'yan gudun hijira da cewa a kori Falasinawa mazauna gaza tare da mame yankin ita mayar bin gafir ya ƙara da cewa ya jiya alon yana cewa abin da ke faruwa a shiyar arewacin gaza shine ƙoƙarin shafe wata al'umma daga kan doron ƙasa amma abin da ke faruwa ba haka ba ne sai dai mafita a mahangarsa ita ce haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauki matakin korar al'ummar gaza musamman waɗanda suke son yin hijira kuma akwai adadi mai yawa daga cikinsu itamar ya ƙara da cewa ba wata rufa-rufa kawai yana son ganin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mame yankin zirin gaza kuma yana ƙarfafa matakin korar falasinawa zuwa gudun hijira a ƙarshe dole ne yahudawan sahayoniya su nema wa kansu mafitar da ta dace ministan tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila ya jaddada cewa yana da imanin zaɓaɓɓiyar gwamnatin amurka ta donald trump za ta goyi bayan wannan mahanga shi yana mai bayyana cewa wannan lamari ne da ke matsayin kyakkyawar ɗabi'a kuma ya dace da ingantattun dokoki don haka suna ƙarfafa wa falasɗinawa yin gudun hijira kuma akwai da dama daga cikinsu da suke son ficewa daga gaza wani abin lura a nan shine cewa mushe ya alon ya ce gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana gudanar da kisan ƙare dangi da nufin share wata al'umma daga kan doron ƙasa a arewacin zirin gaza amma a lokaci guda bai taɓo batun yadda sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke aiwatar da kisan kiyashi a garuruwan bait lahiya ko bait hanun ba yana mai furuci da cewa a wannan lokaci sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na ƙoƙarin tsarkake garin jabaliya daga samuwar 'yan gwagwarmaya hukumar yada labaran gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kuma ruwaito daga mushe alon cewa hanyar da ake jan haramtacciyar ƙasar isra'ila a halin yanzu ita ce hanyar mame wasu ƙarin yankunan Falasinawa, da aiwatar da kisan gilla domin neman shafe wata al'umma daga kan doron ƙasa idan aka yi la'akari da abin da ke faruwa a shiyar arewacin zirin gaza dangane da manufofin gwamnati masu tsatsauran ra'ayi a haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙarƙashin jagorancin benjamin netanyahu a yammacin kogin jordan da zirin gaza mushe alon ya ce yanzu ana jan hankalinsu ne zuwa ga ƙarin mame yankunan falasɗinawa da aiwatar da kisan ƙare dangi da ƙoƙarin shafe wata al'umma daga kan doron ƙasa da ƙara yawan matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan ƙaƙa gida a yankunan falasɗinawa da aka mamaye ya ƙara da cewa Netanyahu yana jagorantar haramtacciyar ƙasar Isra'ila ce zuwa ga halaka kafin wannan furuci na mushe alon masana da masharhanta sun sha bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila tana ci gaba da aiwatar da kisan ƙare dangi kan Falasɗinawa da hakan ya kai ga matakin neman share wata al'umma daga kan doron ƙasa a Gaza kuma duniya tana gani. don haka tana da hannu dumu-dumu a wannan cin zarafin bil'adama masanan sun bayyana cewa har-haren wuce gona da iri ta hanyar lugudan wuta da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke kaiwa kan tawagar ba da agajin jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ba zai kasance kuskure ba sai dai yunƙuri ne na neman hana kai kayan agajin jin kai da isar su ga fararen hula a gaza. ta hanyar tsoratar da cibiyoyin jin ƙai na ƙasa da ƙasa da su daina aikin a matsayin sharan fage na aiwatar da shirin shafe wata al'umma daga kan doron ƙasa. Ɗan majalisar dokokin Birtaniya James Corbyn ya bayyana cewa abin da ke faruwa a Gaza yana faruwa ne da gangan saboda ana kai hare-haren wuce gona da iri har kan mutanen da ke aiki a fannin jinƙai don haka babu batun cewa an kai musu harin ne a bisa kuskure a tattaunawarsa da gidan talabijin na aljazira kobin ya ce abin da ya faru ya tabbatar da wajabcin dakatar da yaƙi a gaza kuma matakin da amurka ta ɗauka na ci gaba da samar da makamai don goyon bayan siyasa da take yi su ne suke baiwa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila damar ci gaba da kai hare-haren wuce gona da iri a gaza yana mai jaddada cewa yakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke gudanarwa a gaza ƙarara ya keta hukuncin kotun ƙasa da ƙasa da yarjejeniyar janeba irin wannan ra'ayi na kobin shine babban sakataren ƙungiyar fafutukar neman kafa a ƙasar falastino dr mustapha bargosi yake ɗauke da shi inda ya jaddada cewa suna fuskantar tsauraran hare-haren wuce gona da iri domin an kai hare-haren bama-bamai guda uku a wurare daban-daban guda uku kuma dukkaninsu an san wuraren tawagar ƙasa da ƙasa ce masu aikin agaji kuma suna aiki ne ƙarƙashin haɗin gwiwa da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila. albargusi ya ƙara da cewa lamarin ba zai iya zama kuskure ba kuma an aiwatar da kisan ne da gangan don tsoratar da dukkanin cibiyoyin jin ƙai saboda hana su gudanar da ayyukansu na jin ƙai ga falasɗinawa da kuma hana shigar da kayan agajin jin ƙai ƙarƙashin shirin shafe wata al'umma daga kan doron ƙasa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙawayenta suka tsara tare da taimakon ƙasashen amurka da birtaniya yana mai nuni da cewa sojojin isra'ila sun kashe ma'aikatan ba da agaji kimanin 200 a wannan yaƙi na gaza don haka kobin ya jaddada cewa abin da ya faru dole ne a gudanar da wani bincike mai zaman kansa na ƙasa da ƙasa nan kusa kaɗan kan ayyukan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila kan ma'aikatan ba da agaji na ƙasa da ƙasa kuma ba tare da shigar da haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila cikin kwamitin binciken ba. Saboda ba ta gudanar da wani bincike kan duk wani laifin da ta aikata yana mai kira ga Amurka da Birtaniya da Faransa da su fito fili su yi Allah wadai da abin da ya faru a fili ba tare da wani nuku-nuku ba. bugu da ƙari kobin ya ce akwai shahidai fiye da dubu arba'in da kuma lalata makarantu da cibiyoyin lafiya gaba ɗaya lamarin da ya tabbatar da cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta damu da hukuncin kotun ƙasa da ƙasa ba wanda ke buƙatar yanke hukuncin dakatar da yakin daga ɓangaren majalisar ɗinkin duniya in ba haka ba abin da ke faruwa zai ci gaba kuma gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta ɗauki matakin mayar da gaza ɗaya daga cikin matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan ƙaƙa gida kobin ya yi imanin cewa dole ne duniya ta yi allah wadai da abin da ke faruwa a gaza da kuma yammacin kogin jordan ta hanyar fitowa fili ta kalubalanci munanan shirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na samar da matsugunan yahudawan sahayuniya a yankunan falasinawa da ta kwace da ƙarfi dangane da matsayin ƙasashen da aka kashe 'yan ƙasansu kuwa ya ce gaba ɗaya matsayin ƙasa da ƙasa bayi da wata ƙima saboda haramtacciyar ƙasar isra'ila tana jin kanta ta fi ƙarfin dokokin ƙasa da ƙasa bayan ta yi watsi da ƙudurorin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da na kotun ƙasa da ƙasa kuma tana jin kanta a matsayar gwamnati da tafi ƙarfin doka. Bargusi ya bayyana rashin jin daɗinsa da hanyoyin isar da kayan agajin jin ƙai ta ruwa ko kuma ta hanyoyi na daban da ba ta ƙasa ba, domin dukkaninsu ana amfani da su ne wajen kashe falastinawa a maimakon samar musu da ɗaukin jin ƙan bil'adama. Sannan ya koka kan yadda haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta lalata duk wani bangare na rayuwa a yankin zirin Gaza domin ganin ta aiwatar da mummunar manufarta ta share wata al'umma daga kan doron ƙasa. Kobin ya kuma yi imanin cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila tana yin wani abu da ba zai ba ta damar tserewa hukunci kuma tana ƙoƙarin mayar da yankin zirin Gaza zuwa wani matsugunin Yahudawan Sahuniya. wanda babu falasɗinawa ciki yana mai cewa Netanyahu da kansa ya ce yana son falasɗinawa dubu ɗari biyu ne kacal da za su rage a gaza wanda ke nufin wanda ke nufin kusan mutane miliyan biyu sun koma 'yan gudun hijira don haka kobin ya yi mamakin dalilin da ya sa ƙasashen yammacin turai ke ci gaba da baiwa gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila makamai bayan sun san manufofinta kuma yana tambayar cewa me yasa suke ci gaba da aikewa da kayan agajin jin kai ta hanyoyi masu wahala da kuma yin watsi da mashigar da ba ta shige nisan 'yan mitoci ba zuwa zirin gaza kobin ya yi kira ga al'ummar duniya da su ci gaba da ɗaukan matakan matsin lamba kan gwamnatocin su kan abin da ke faruwa a gaza yana mai jaddada cewa shawarar da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da kotun ƙasa da ƙasa da ke shari'ar manyan laifuka suka yanke duk da cewa bai gamsar da al'ummomin duniya ba amma hakan ma ya zo ne sakamakon matsin lambar su ko binna cewa al'ummar ƙasar birtaniya sun yanke shawarar ci gaba da ɗaukar matakan matsin lamba har sai an tsagaita buɗe wuta a gaza amma ya ji da buƙatar ganin amurka ta daina taimakawa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman dakatar da ba ta makamai da take aiwatar da kisan gilla da su kan fararen hula musamman mata da ƙananan yara da kuma tsofaffi burgusi ya goyi bayan jawabin na kobin game da wajabcin ɗaukan matakan matsin lamba daga al'ummomi da za su yi domin ganin an dakatar da yakin gaza yana mai jaddada wanzuwar babban sauyi a amurka da turai da kuma yin kira da a yi bore a dukkanin kasashen duniya da zai tilasta wa mahukuntan kasashe daukan matakin hukunta haramtacciyar kasar ta isra'ila. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 506 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين جماعة سارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكي سادوا دكو a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci a cikin shirinmu da ya gabata bisa tambaya da wani bawan allah ya turo dangane da ma'anar wilaya da abin da ake nufi da ita wanda muka karkare bayani a kai muka kuma yi masa sharhi har muka kawo masa hadisi muka bambance ma'anar abin da ake nufi da wilaya din to domin mu kasance mun cikasa wannan bangare din akwai wani abu wanda yake yana da muhimmanci mu fahimta dangane da al'amura na jibinta al'amari kamar yadda muka ishara ne akwai wilaya wacce nassi ne ya zo da ita akan cewa lallai ga abin da ya kamata mutum ya kasance ya jibinta al'amarinsa ga Allah subhanahu da kuma manzonsa sallallahu alaihi wasallam da kuma wilaya hasa wace ta banta ga wasiyi daga cikin wasiyi na rasulullah kuma annabi ya ce ya bi mana imamai goma sha biyu mun gina wannan magana a bisa al'amari kamar yadda shi mai tambaya ya yi tambaya akan wasu bangarori ne na al'amara da suka shafi aƙida to akwai wani abu na cewa sauran muminai waɗanda su suna da wani al'amari matsayi na kasantuwa 'yan uwa ga mutum duk mumini kamar yadda hadisi bisa mazmunin hadisin wato ma'anarsa a dunkule take cewa almuminu akhul mu'min wato shi mumini dan uwan mumini ne to irin wannan shi ma sauran mumini yana da kyau mu fahimci cewa akwai jibinta al'amari zuwa ga mumini dan uwanka jibinta al'amari zuwa ga mumini dan uwanka akwai bambanci tsakanin irin wancan jibinta al'amarin da muke magana a kansa wanda ya shafi wilaya wacce aka magana da ita a bisa harshe na shari'a innama Allahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un bisa bayanin da ya gabata muka yi akan waɗannan to kaga wilayan da zaka ba Allah da za ka ba manzon sallallahu alaihi wasallam da za ka ba wa imami daga cikin imamai goma sha biyu wannan abubuwa ne walaya ce wacce take ɓanta da su kaɗai amma wanda kuma aka ce ka jibinta al'amuran ka zuwa ga dan uwanka mumini to fa wannan bambanci ne wannan gurin dan uwanka ne mumini za ka so shi za ka ƙaunace shi za ka nuna cewa a kowane lokaci kana fifita al'amuransa kana kai masa ziyara idan ya yi rashin lafiya ka je ka duba shi idan lokaci ya yi misali ya bar duniya za ka shiga cikin masu zuwa wajen jana'iza a yi tare da kai duk wani abu da yake bukata na taimako za ka taimaka masa irin waɗannan ƙauna da soyayya da kusanci zuwa ga mumine shine abin da ake so tsakanin mumini da mumini to irin wannan ba wilaya ce wacce ta zo kwatankwacinta a cikin wancan ba domin wancan a cikinta akwai biyayya akwai da'a kuma wancan akwai cewa in baka yi wannan da'a din dangane da umarni da hannun allah da manzansa da imamin da ya waje baka bi shi a wannan lokacin ba to fa kayi sabo ne kaga akwai bambanci kenan saboda wannan wilaya ce wacce take allah subhanahu ta'ala ya shar'anta ta tsakanin shi da kuma bayansa da shi da kansa ubangiji subhanahu ta'ala ya ce mu mika musu wilaya domin wannan al'amari ne wanda ya kamata tabbas mu yi sharhi a kai domin waɗansu suna cakuɗa abubuwa ɗin ko wani lokaci misali wani lokacin da gangan suke yi ko kuma ba da gangan ba amma suna cakuɗawa in an ce wilaya hatta ma suke nuna cewa ai lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya zo bayan hajjin bankwana da shi da sahabbansa sun baro makkatul makarrama sun tunkaro madina za su dawo daga hajjatul wada to akwai wurin da aka tsaya a wurin da ake kiransa gadira home wannan guri ne rasulullah ya yi wata ba ya kuma gabatar da ali bin abi talibin yake cewa man kuntu maulahu fa hadha aliyu maulahu to wannan sai waɗansu daga cikin masu sharhi suke cewa ai wai abin da manzo ya tara mutane ya gaya musu maula a nan ba wata kalma ce ta cewa shugaba ba ba kalma ce ta nuna cewa manzo yana cewa ku riƙi duk wanda ni shugabansa ne ya riƙi aliyu shugaba ba a'a wai ba wannan magana ba ce a bisa waɗansu waɗanda kai daga ji ka san akwai sarrai a cikin bayanin nasu. to me suke nufi wai cewa suke a abin da annabi yake nufi da maula a nan wai shine duk wanda ni abokinsa ne to alima abokinsa ne kai wannan maganar da ka ji ka san cewa babu ma wani abu na balaga a cikin maganar sannan suna so su nasabta wa rasulullah sallallahu alaihi wani abu wanda yake bai cancanta a ainihin lankaya wa rasulullah irin wannan ɗabi'ar ba domin ɗabi'a ce ba wacce take mutum in yi tunaninta a bace mai kyau ba me yasa zama ba ɗabi'a ce mai kyau ba misali a ce an taho daga wani guri akan dokuna akan raƙuma rasulullah sayyidul bashar sayyidul mursalin ya taho tare da sahabansa an ce sun kai dubu ɗari da wani abu ana cikin tafiya ga rana ta ƙwalle ana cikin tafiya sai kurin ya ce da jama'a a tsaya waɗanda ma suka yi gaba ya ce duk a ce su dawo waɗanda ba su iso ba aka ce a yi ƙoƙari a gaya musu su iso aka zo aka tsaya ya ce a yi masa mimbari aka sassa sirdi sirdi na doki aka ta da mimbari rasulullah ya hau kai da ya hau kai yake nuna musu ni wane ne na isa muku sako shin ban fi cancanta da muminai ba zai eh, suka ce lalle ka fi dukkan wasu abubuwa kai ne a saman muminai kai kafi fi cancanta da dukkan mumini sai ya daga wai hannun aliyu bin abin talibin bisa su fassaran wa'ancan da suke nuna maula ba wai ma'amnansa shugaba ba sai kurin ya daga ali kan ya daga hannun ali a gaban jama'a sai yake cewa to duk mutumin da ni abokinsa ne to ga alima abokinsa ne shikenan sai aka zo aka ce to mun ji mun gani sai aka ci gaba saboda allah waɗanda suke irin wannan fassarar ya kamata su fassara maula da ma'anar aboki ya kamata su ce annabi ya yi wannan saboda kurin ya nuna ali abokinsa ne menene muhimmancin ana cikin tafiya a cikin rana ta kwalle wajen a ce sha biyun rana ko karfe ɗaya na rana ga wannan sahara ɗin haka kurin mutane dubai annabi ya ce duk su dawo duk a taro a ɗaga rasulullah a kuma ɗora shi akan mimbarin da aka yi shi da siddi siddi na dokuna aka dinga ɗora don dai manzo ya hau kai ya zama kamar mimbari ne sannan kurin ya yi haka ne don kurin ya ce ni wanda ni abokinsa ne to alima abokinsa ne saboda allah wannan ya cancanta a yi wannan fasarar to shigen wannan ne dangane da wilaya maula a nan ba aboki ake nufi ba maula shugaba ne shugaba don tana zuwa maula ɗin tana zuwa da ma'anoni daban-daban amma a nan shugaba ne ake nufi duk wanda ni shugabansa ne to alima shugabansa ne to kaga wilaya an zo an zancen wilaya magana ce ta shugabanci shugabanci kuma na addini shugabanci wanda yake ubangiji subhanahu wata'ala ya yi stamfi a kansa ya sanya shi a shar'ance yake nuna mana cewa innama domin malamai sun ce innama dinnan hasr ne babu wani kenan in ba waɗannan da Allah zai biyo baya da maganganunsu ko kuma da jero sunayensu ba innama duk wani abu wanda ba waɗannan ba to ban da shi innama waliyukum wanda yake wanda za ku jimanta al'amuranku ku yi biyayya gare su ku kasance tare da su idan duk suka ce da abu ku yi ku in suka hana ku abu ku hannu su ne suwa sai Allah ke cewa Allahu shi kansa Ubangiji wa rasuluhu sai manzansa sai kuma wannan wanda yake Imam Ali ake nufi allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un to kaga wannan bangaren na wilaya al'amari ne daban amma ɗaya ɓangare ɗin na fasarar wilaya shine miƙa 'yan uwantaka da soyayya da ƙauna zuwa ga zuwa ga sauran muminai saboda haka waɗanda suke cakuɗa al'amura su ɗauki wannan ma'anar su ɗora ta a can to wannan ba daidai ba ne shi mumini ɗan uwan mumini ne yana ƙaunarsa yana sosonsa yana ainihin kyautata wa ɗan uwansa mumini akwai kuma haƙoƙi na 'yan uwantaka wanda shi ma ana bukatan aiwatar da wannan haƙoƙin na 'yan uwantaka amma kada mu ɗauki wancan ɓangaren na wilaya mu ɗauko shi mu ce a'a ai abin da ake nufi shine kowane mumini to kaga muka yi haka ba wai wani abu muka na ainihin jinkirta abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya kawo a cikin nasi kurun ba hatta mu wanda ma mu jinkirta ma'ana din mun yi wa kamu kamun zalunci mun ɗora abin da bai dace ba a wurin da aka ɗora shi saboda haka kenan ya kamata mu fahimci cewa lallai a mumini dan uwan mumini ne kuma ma wannan a cikin al'amura ne na furu'a na addini tunda muna zancen aƙida ne ai aƙida shine wancan al'amari da muka kawo cewa lallai a cikin al'amura na i'tiqadat dole mutum ya kudurce aƙidansa ta ginu kan cewa waɗanda zai jibinta al'amuransa baki ɗaya sune Allah da manzansa da kuma ainihin halifofin manzon nasa halifofi na manzansa waɗanda suka kasance binnas cewa su ne halifofi mun yi duk wannan sharhin a shirye-shiryenmu na baya waɗannan al'amura ne na aƙida amma son mumini da kasancewanka ɗauki mumini ɗan uwanka aboki da kuma ƙaunar mumini to wannan ba ma cikin bangaren aƙida yake ba kwata-kwata al'amari ne wanda ya shafi furu'a shi yasa za ka ga a cikin mazhaba ta albaiti akwai at-tawalli wa tabarri tawalli din nan ne, kar mu ɗauka wannan tawalli din shi ne al'amarin na shafi wancan wilaya ta bangaren aƙida tawalli a furu'uddin din nan ne ƙauna da soyayya ga mumini ɗanuwanka uwanka duk wanda yake son Allah ka so shi duk wanda yake bin Allah kai ma ka nuna masa da'anka daidai gwargwado inda ba akwai ma'asiyan Allah a cikin al'amarin ba ƙauna da soyayya da ainihin uh, girmamawa ga ɗan uwanka mumini to wannan shine tawalli wanda yake ya shafi wannan al'amari wannan sauran muminai saboda haka akwai bambanci tsakanin wilaya ta can bangaren da muke bayani da kuma soyayya da kauna ga sauran muminai muna fata wannan zai sake fito mana da ma'anar abin da muka yi bayani a shirinmu na baya saboda lokaci za mu tsaya a nan wasallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin